أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على بعزيز ولا تزر وازرة وزر وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وقاموا الصلاة ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu a wannan yammaci na tara ga watan Ramadan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da ashirin biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ainihin wato goma sha takwas a yau kamar yadda ya gabata jiya muna cikin suratu fatir amma kafin nan akwai tambayoyi guda biyu kafin tambayoyi kamar yadda aka yi alkawari cewa wannan rana rana ce wadda shugaban wannan kungiya samu mai albarka jama'atu izalatul bid'ah wa iqamati sunna zai gabatar da tallafi da gudunmawa na marayu kamar yadda aka saba to da da fatan kowa ya zo cikin shiri kuma da fatan kowa zai zama cikin shiri kafin Allah ya kawo shugaba dan mu ga abin da muka tara Allah ya sa abin da zamu tara ya fi na bara jiya mun manta ba mu yi sanarwa amma insha Allah ta'ala na san wancan sanarwa da aka yi a baya ba a manta a tambaya ta farko wani ya rubuto tambaya ce mutum ne ya yi maka kyautar wani abu sai daga baya aka gaya masa muhimmancin abin sai ya dawo ya ce ka bashi abinsa to idan ka ƙi mayar masa ka yi laifi wannan tambaya tana da bangarori guda ɓangare na farko akwai hukuncin shi wanda ya bayar da kyauta ya dawo ya ce a ba shi kyautarsa bangare na biyu akwai hukuncin shi wanda aka ba kyauta din ya mayar da abin da aka ba shi kyauta a ƙa'ida akan abin da ya shafi wanda ya bada kyauta baya halarta a musulunci in ka bayar da kyauta ka koma ka ce a baka wannan abin da ka bayar wannan bai haka wanda shari'a ta ba shi dama in ya bada kyauta ya koma ya ce a bashi shine mahaifi da ya ba ɗansa ya halatta idan mahaifi ya ba ɗansa kyauta mahaifin nan ya ga buƙatuwar wannan abin daga baya to ya halatta ya koma ya ce ɗan nashi wannan ya bashi abin da ya bashi kyauta Inda dama dukiyar gaba ɗaya mahaifi dukiyar da gaba ɗaya mahaifi yana da iko ya tafarrufe a cikin ta saboda hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kare ya gare shi wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda manzo Allah yake cewa al'aidu fi hibatihi wanda zai dawo ya nemi a bashi kyauta da ya bayar kalkal wannan kamar kare ma'ana ya zai yi amai ya udu fi qai'ihi sannan kuma ya dawo yana lashe wannan amin da yake kaga wannan ita ce illa wanda yake nuna maka baya halatta mutum ya bada kyauta daga baya ya dawo ya ce a bashi wannan abin da ya bayar na kyauta manzo Allah ya kamanta shi da kare duk da abin da aka kamanta da kare ka san ba wani abin arziki ba shi yasa bai halatta ba da kuma hadisin Abdullahi dan da asar da aka samu daga Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas wanda Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi sun fitar da wannan asar din wanda suke cewa la yahillu lirrajuli an yu'tiya atiya baya halatta ga mutum ya bada kyauta kyauta thumma yarji'u fiha sannan ya dawo ya ce a bashi wannan kyautar da ya bayar suka ce illal walid sai dai mahaifi fi ma yuti waladahu cikin abin da zai ba wa ɗansa wannan ba laifi ba wannan game da wanda ya bada kyauta kenan ya dawo ya ce a bashi to kai da aka ba idan aka baka kyauta sai shi wanda ya baka din sai ya dawo ya ce duk da haka da ka bashi abin da ka bashi ya halatta ka bashi ko bai halatta ba malamai suka ce ya halatta ka bashi amma saboda wadansu shartai na farko idan ka ga Bukatuwar wannan wanda ya maka din sannan kuma daman ya saba yana maka idan ya shiga wani irin yanayi ya dawo ya ce ka taimaka masa da wannan abin ka bashi wannan idan ka ga dama ka bashi ba kai laifi ya halatta aka ce haka idan ka hana shi shi ma baka kai laifi mana ya halatta ka bashi ya halatta ka hana shi wannan shine dalili akwai kuma inda akwai kuma inda yake zama ma'ana sannan ko kuma wannan wanda ya bada ya baka kyautan sai je yana yadawa cewa ai ni na bashi kaza ni na bashi kaza ni na bashi kaza wannan shi ma ya halatta ka ɗauki wannan abin da ya baka ka mayar masa da abinsa ko kuma ya zo na aibanta ka akan wannan kyauta da ya baka yana ma gori yana cewa ba ni ne ma kaza ba ni ne ma kaza ba malamai suka ce irin wannan lokacin shi ma ya halatta ka ce na fasa kun ga karɓa kyauta ka ba ba ni da bukata na farko kenan wannan inda ya halatta kenan akwai bambanci da ya halatta da ya wajaba in aka ce abu ya halatta da kai da karka duk ɗaya ne in aka ce kuma abu wajibi ne shine abin da in kai Allah zai baka lada idan baka yi ba kuma ka saba wa Allah subhanahu wataala waɗannan gurare da na ambata ya halatta kamar yadda wannan kyauta ka ce gashi na to akwai kuma inda kyauta ka wajaba idan an baka ka ne wannan wajibi in baka mayar ba ka saba wa Allah subhanahu wataala inda aka samu wani mani shari'i kamar bayan an baka kyauta sai ka tabbatar da wannan abin da aka baka ai sato shi a nan malamai suna ganin wajibi ne kamar ba kai ka tambayi aka zo aka ce maka wannan wayar da wane ya baka kyauta ai sato ta yi ta wane ce sannan wasu malamai suna ganin wajibi ne kamar masa da kayansa ka ce baka da bukata ko kuma kwato abin yayi nan ma zaka iya mayarwa ko kuma abin da ya baka kyauta haramun ne a amfani da shi kamar mu ce baka kyautar alade kaga alade haramun ne ko ya baka kyautar kushi waɗannan haramun ya halatta ka mayar masa da abinsa ka ce wannan wajibi ne ka mayar masa da abinsa ka ce baka so saboda hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kare ta gare shi wanda ya karbo daga as ibn Jassama Al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu wannan bawan Allah ya taba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta wata dai ba manzon Allah ya ba manzon Allah kyautar jakin daji man san jaki kala biyu akwai himar wahashi shine jakin daji akwai kuma jaki na gida to jaki na gida shine aka haramta amma jakin daji wannan ya halatta sai ba manzan Allah kyautar wannan jaki lokacin manzan Allah yana wani guri da ake kira abuwa tsakanin Makka da Madina ya taho zai yi umara har manzan Allah ya riga ya sanya ihrami wasu malamai suka ce abuwa wasu suka ce yana kwarin wajjal to da manzan Allah ya yi aka ba shi wannan kyauta aka ce ai wani ne ya kawo maka sai manzan Allah ya ce yana ina sai aka ce yana guri kaza sai manzan Allah ya ce ku kira min shi da aka kira sai manzan Allah ya dauki wannan kyauta ce in gwa kyautarka ba na da bukata manzon Allah ya mai masa da wannan ya mai masa da kyauta nan sai fuskar asa'ar ta canza alamar fashin rai alamar baya jin daɗi alamar bai ji daɗin abin da manzon Allah ya masa. sai manzon Allah ya buɗe baki ya ce da shi inna lam narudduhu alayka illa anna huru manzo Allah ya ce ba wani abu ya sa na dawo maka da wannan kyautar da ka bani ba saboda na riga na shiga cikin ihrami malamai suke cewa wala Allah wannan jakin farautar shi ya same shi to kuma wanda ya sanya ihrami baya halatta yayi farauta ko kuma ya ci abin farauta yasa manzo Allah ya dauki wannan jakin ya mayar masa tunda haramun da yayi amfani da shi tunda na farauta ne kuma manzo Allah yana cikin ihrami to da wannan hadisin malamai suka ce ashe duk abin da aka baka in dai na sata ne ko na hara ko wanda aka haramta ayi amfani da shi ne to nan ya wajibi ne ka kamar da wannan wanda ya baka ainihin wato wannan abu Allah ya samu dace tambayar shi ta biyu yace shin ya halatta ka ba mutum kuɗi ya yi sana'a da shi sai ka yanka masa kowane sati ga abin da zai baka ko kuma ya yi sana'a da kuɗin kurin raba ribar daidai wannan wannan abu irin wannan kasuwanci yana faruwa da yawa akwai wanda ya shafi irin ababen hawa akwai wanda ya shafi ababe na kasuwanci musamman fara akan ababen hawa ka ba mutum mota ko a daidaita sahu irin na din nan ko dai mashin ko makamancin wa shi wannan malamai akan wannan suna raba abin gida uku akwai wanda ake kira haya fatis wanda ake bayarwa wanda a larabci ana kiransa al-ijaratu al-ijara al-muntahiya ma'ana ka ba mutum mashin ko mota ko a daidaita sahu ka ce gashi nan a kullum ka dinga kawo mun naira dubu biyu idan ka shekara ɗaya zan baka wannan mashin din kyauta ko kuma kullum ka rika kawo mun dubu biyu in aka shekara sai zan sayan maka da mashin din naira dubu goma malamai suka ce wannan ya halatta saboda me saboda na farko akwai amfanin da ya mallaka sannan akwai shi kansa zatin abu ma'ana amfanin shi ne ranakun da yake amfanin shi kamar ya sayi wannan ranakun sannan ka ƙara masa kuɗin ne saboda mallaka mishi da abin mana mallaka mishi abin da zaka yi nan gaba shi yasa in ka sai abu ka ba mutum ka ce gashi nan kullum ka dinga kawo mun dubu biyu ya halatta ka ce in ya shekara ɗaya kuma ya zama naka wannan ya halatta ko kuma ka ce na yadda in ya shekara zan sayar maka da shi dubu biyar ko dubu goma wannan ya halatta wannan ba laifi bane ne a na biyu shi ne wanda shi kuma za ka bashi ka ce kullum ya dinga kawo maka naira dubu ɗai to wannan shine malamai suke sabani a waɗansu malamai suke ce akwai garari saboda zai iya samun dubu ɗaya a ranar kuma zai iya rasa wannan dubu ɗaya a rana ɗin kagaran da ya rasa wannan dubu ɗaya to ya za a yi sanda kuma ya samu ya za a yi ce yasa saboda shiga wannan garar suke ganin bai halatta amma magana mafi inganci ita ce maganan malamai ta biyu cewa ai amfanin ya saya ba mashin ɗin ya saya ba duk wanda ka bashi hayan mashin kace kullun ya kawo ma naira dubu ɗaya ɗaya to amfanin amfanin ranar ya saya ba mashin kamar ku ciniki ne ka ce nawa za ka nawa za ka karɓi hayar mota ta ta yi kwana goma a gurinka sai ce na yadda ka kawo min naira dubu goma ka ɗauki mota bayan kwana goma ka dawo min da ita saboda haka idan ya tafi da wannan motar inda zai je gida ya ajiye ta ta yi kwana goma bai motsa ta ba dole sai ya baka wannan dalilin shine waɗannan kwanakin kai za ka yi amfani da ita amma ya hana ka sai ka sayar masa da waɗannan amfanin da za ka yi shi ka bashi dan ya saya wa amfani to haka haya ma take lokacin da ka ce mutum ya kawo ma dubu ɗaya kullum to inda ya bar maka mashin din wala Allah a yinin kai da ka yi amfani da shi to amma tun da ya karɓa ka ga ya sai wannan amfanin ba mashin din ya saya ba amfanin ya saya to kai kuma sai ka ce za ka sayar masa amfanin kullum da zai da shi a kullum naira dubu ɗaya shi yasa wannan malam malamai suka ce ya halatta to in abin da ya shafi kaya ne fa na kasuwanci ka bude mu ka ba mutum kuɗi ka ce gashi nan ya je ya juya amma kullun ya kawo ma naira dubu ɗaya nan malamai suka ce wannan bai halatta ba tunda ba amfanin abin ya saya ba gaba ɗaya dukiyar ka bashi suka ce nan abin da ya halatta sai dai ka ce da shi kullum duk abin da aka samu na riba ka raba gida uku ka bani biyu ka rike kashi ɗaya domin wannan babu garari a ciki domin idan ka bashi kuɗi ka ce ya juya ta iya yiwa a ranar a samu riba ta yiwa ba za a samu to kaga ran da ba a samu ba tun da gaba ɗaya duke ce yake juya maka to akwai matsala kaga ina zai je ya nemo wannan dubu ɗan da zai kawo maka suka ce sai dai ka ce ma'ana duk abin da ka samu to za mu raba kaza na riba ko a shekara za mu tattara ribar gaba ɗaya mu raba gida uku ka ɗauki kashi ɗaya in ɗauki kashi biyu ko a kullum ko a bayan wata ɗaya waɗannan malamai suka ce ya halatta babu laifi wannan shine surar da malamai suka bayani akan abin da ya shafi wannan nau'i na ainihin wato kasuwanci Allah ya samu dace idan ba manta ba a jiya mun tsaya ƙarshen muna cikin aya ta goma sha takwas faɗin Allah ta'ala wala tazir wazira ukhra sai lokaci ya cin mana ina gani ayar ita kai za mu ƙarasa sai kuma mu ɗan ƙara bayani akan abin da ya shafi harkan barakata ولا تزر آزرة وزر أخرى وإن تبع مثقلة إلى حينها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وقاموا الصلاة ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير عند آه، ذا متاشين فدن الله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربه في الغيب كأيدي ذاك يقرقديني كوأن دسكيزون أوران أبنجدون سأبوي وأقاموا الصلاة سننسك أيدي الصلاة abinda nake son dan kara fada bayani akan sa shine abin da yasa zan ƙara faɗaɗa bayani akan gaibu saboda abubuwan da suke faruwa a halin yanzu ake samun waɗansu masu da'awar sanin gaibu ko masu da'awar ilimi na haƙiƙa cewa duk wani abu a ɓoye su sun sani amma ga magarin mutane su ne ba san abin da yake a ɓoye ba to akwai abubuwa da dama da suke da alaƙa da gaibu waɗansu suna shigowa ta wannan babin suna fakewa da cewa su sun san gaibu ko su san abin da ke koyi na farko akwai shi kansa gaibu na biyu akwai firaka na uku akwai ilhama na hudu akwai wahayi na biyar akwai mafarki waɗannan abubuwan duk suna da alaƙa da juna amma idan ka bi za ka ga alaƙa ba wata alaƙa ba ce ta cewa dan mutum ya san wancan ya san wannan dan mutum yana da firasa wanda za mu bayani menene firasa a ce ya san gaibu ko dan mutum ya yi mafarki a ce ya san gaibu ko dan an yi masa wahayi a ce ya san gaibu ko dan mutum yana da ilhama a ce ya san gaibu to ta wannan hanyoyin ake samun wasu daga cikin su sufaye suke shigowa suke bayyana da wasu na gaibu cewa ai yana da firasa ko an yi masa ilhama ko ai yayi mafarki ya gani ko dai makamancin irin waɗannan abubuwa shi yasa yana da kyau mu fahimci waɗannan abubuwa dalla dalla saboda kar irin waɗannan abubuwa su shigo mu rasa ya zame da su dan kowa ya fahimci yadda hakikanin al'amarin yake ba wani abu bane kawai kokarin batar da mutane ne da yaudara da kuma ƙarya abinda ake nufi da gaibu malamai suka ce ma gaba anka mimma la ya'lamuhu illa Allah duk abinda ya buyan maka abinda babu wanda ya san shi sai Allah shi ake nufi gaihu. amma a harshen larabci idan aka ce gaibu shine kullu ma gaba wastatara anil uyu shine duk abinda ya buya ya suturce daga idanuwa idanuwa ba za su iya ganin shi ba wannan shine gaibu sawa'un hissiyan wannan abu ne wanda za a iya gani ko a taba ko a sansana ko a ji aw ma'anawiyan ko wanda ba za a iya gani bane ko wanda ba za a iya taba bane wa sawa'un kana mimma yazbu al-iman bihi wannan abin yana daga cikin abin da ya zama wajibi ne ai imani da shi aw mimma la yazbu al-iman bihi ko kuma bai zama wajibi a imani da shi wannan shine gaibu duk abin da ya koyi maka wanda ba za ka iya gani ba shine gaibu a harshen larabci kenan amma a shari'ance in kana so ka san menene gaibu to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun mana bayanin me ake nufi da gaibu hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud ko kuma asar wanda Ibn Abi Hatim Ar-Razi ya kawo a cikin tafsirinsa shi suddi daga Abdullahi dan Mas'ud daga wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud yana fassara allazina yu'minuna bil ghaib yace amma al amma abinda ake nufi da gaibu ma gaba an a'yunil ibad abinda ya kuya daga idanuwan bayi min amril jannati wan nar na daga abinda ya shafi al'amarin aljanna ko wuta wannan abinda Abdullahi dan Mas'ud ya fassara ghaibu ke Qatada ibn Di'ama ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda gare shi yake cewa abinda ake nufi da allazina yu'minuna bil ghaib yace ai amanu bil jannati wan nar wal ba'th ba'da al maut sun yi imani da aljanna sun yi imani da wuta sannan sun yi imani da tashi bayan mutuwa yace wa bi yawmil qiyama kuma sun yi imani da ran tashin al qiyama sai yace wa kullu hadha ghaib yace dukkanin wannan gaibu wanda ba wanda ya san wannan in ba Allah to wannan shine gaibu a shari'ance duk abin da zai koye maka na al'amarin lahira da aljanna da wuta wannan shine gaibu a tattare da to malamai suke cewa gaibu ya rabu gida biyu akwai al mutlak akwai kuma gaibun nisbi akwai sakakken gaibu akwai kuma ghaibun idafi ko ghaibun nisbi gaibu wanda za ka iya raba shi ga wani ko ka danganta shi ga wani amma ba zai danganta ga wani ba al mutlak in aka ce gaibu sakakken gaibu to wannan huwal al-muta'alliqu billahi tabaraka wa ta'ala shine wanda ya rataye ga Allah Allah shi kadai ya san shi babu wani wanda ya san shi in ba Allah amma al-ghaibun nisbi kuwa shi wannan zaka iya samu waɗansu sun sani waɗansu ba su sani ba waɗansu ya bayyana a gare su waɗansu kuma ya ainihin wato kuya a gare su akwai ayoyin alƙur'ani da dama da suke yi ishara zuwa ga al-ghaibul mutlaq abubuwan da ba waɗanda suka san su in ba Allah ba kamar ayoyin da muka karanta shekaran jiya wanda suka shafi mafatihul ghaib wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaib cewa mafatihul ghaib guda biyar ne waɗannan mafatihul ghaib gaba ɗayan su sune al-ghaibul mutlaq ba wanda ya san su in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shine aya da muka karanta jiya da Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaib ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ولا نسمع الغيب المطلق وان با وان دا يسنس إنبا الله سبحانه وتعالى دو وان دا يدع وان ان الياتي حقيقة من القيامة ترند ذا أتاشع القيامة عند القيامة ذات تتيا الله كده yanda ruwan sama zai zuba da adadin da zai zuba da inda zai zuba da abin da zai kawo da abin da zai biyo bayan ruwan Allah kaɗai ya sani abin da ke cikin cikin mahaifa da abin da za a haifa da yanayin abin da yake cin da asalin halitta din da farkon digon mani da juyawa shi da kaza da kaza wannan Allah kaɗai ya sani abin da zai faru gobe da inda wani zai mutu gobe da abin da zai sa wani ya mutu da dalilin mutuwa Allah kaɗai ya sani sannan sai abin da zai faru gobe da abin da zai kasance gobe wannan Allah kaɗai ya sani waɗannan suna daga cikin alghaibul mutlaq kenan wanda babu wanda ya san su in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ba wanda ya san abin da ke boye a cikin sammai da kasai sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ake kira al-ghaibul mutlaq bangaren gaibu na biyu shine al-ghaibul nisbi wanda zaka iya samu wani ya sani wani bai sani ba wanda ya sani bai zama gaibu a gurin shi ba wanda kuma bai sani ba wannan abin ya zama gaibu kamar me kamar labaran al'ummomin da suka gabata misali in maka dauki kissar annabi Yusuf da kissar annabi Musa da makamantan waɗannan duk gaibu ne gare mu da ba mana akai amma sai da Allah ya ba mu labari muka san su sai yasa Allah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalika min anba'il ghaib manzo Allah duk wannan fa labaran da muka baka fa ghaibu ne nuhihi ilayhi wanda muke maka wahayi mana gaibu ne wanda baka sani ba wanda sai da muka sanar da kai sannan ka sani wannan ayar tana nuni akan ainihin wato al-ghaibu nisbi ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabliha, kai da jama'arka ba ku san wannan gaibu ba kafin wannan lokacin da muka sanar to shi al-ghaibu nisbi ne yake buƙatar a ɗan faɗaɗa bayani a kansa don shi yake da alaƙa da waɗancan abubuwa guda hudu da na ambata wanda tanan sufaye suke shigowa suke da awar sanin gaibu suke da awar allantaka suke da awar ana ba su saƙo suna ganin Allah suna zama da Allah har ma duk irin waɗannan ma'ana fasikanci da shirka da kafirci duk tana ake shigo shi yasa fahimtar su zai taimaka mana kwarai da gaske ga duk wanda ya zo da irin waɗannan tunanin to ka san me matsayinsa ko me makoma shi alghaibun nisbi shine kamar yadda na faɗa wanda ya kuya ga wasu ya ainihin wato bayyana ga wasu wanda wasu za su iya sani a duniya waɗansu kuma ba za su iya sani to shi wannan ma'ana alghaibul nisbi din malamai suke to an ka dauki musa shi ba wai ya takaita kawai akan bayan Allah ba a'a hatta za ka iya samu waɗansu arna ne ma sun san wani abun da kai baka sani sai tun da ba sani ya zama gaibu a gare ka su kuma abu ne ya bayyana a gare ku ya da alaka da mai imani ko mara imani ba shi da alaka da mutum ko wanda ba mutum kowa da abin halitta da mutane da dabbobi da aljanu za su iya sanin wani abu wani kuma ya kasa sanin wani abu wanda bai sani ba wannan abin ya zama gaibu a gurinsa wanda kuma ya sani wannan abin bai zama gaibu a gurinsa misali in ka ɗauki mala'iku abinda mala'iku suka sani yanayin duniyarsu da rayuwarsu jahalantunsu mu mutane ba mu sani ta ga mu al'amarin mala'iku ya zama gaiba a gurin amma su mala'iku wannan abin bai zama gaiba a gurinsu ba haka abin da ya shafi wasu nau'i na mutane akwai abubuwan da wani mutum zai iya sani kai ba za ka iya sani ba shi in ya sani ba gaibu ba amma kai in baka sani ba ya zama maka gaibu amma mu sani sanin abu ɗai ɗai ɗai ɗai dalla dalla ɗaya bayan ɗaya filla filla wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala amma a san abu a dunkule za ka iya samun waɗansu za su san wani abin a dunkule waɗansu kuma ba za su iya sanin wasu abubuwan wanda suke ainihin kula ba shi yasa malamai suka ce shi wannan a gaibun nisbi ɗin ya rabu wajen kasuwa shi da kuma yana da matakai matakai wajen guda bakwai na farko akwai abin da zai yiwu ma'ana mutane su sani kai tsaye kai tsaye waɗansu su sani waɗansu kuma ba za su iya sani ba wala Allah kai ka sani saboda ka gani wancan kuma bai taba gani ba kaga shi bai sani ba kamar ilimin sanin sasannin kasashe na duniya yanzu wani ya je wata kasar ya ga abubuwa na ban mamaki wani ko bai taba zuwa ba bai taba jin labarin ma abin da ke faruwa a wannan kasa to kaga shi a gurin sa sanin labarin wannan kasa ba gaibu bane amma kai a gurin ka gaibu ne tunda baka sani wannan bangare na farko ke bangare na biyu akwai abin da kuma wani zai iya sani saboda waɗansu sharaɗai amma wani tun da baya da waɗannan sharɗan da waɗannan ƙa'idodin ba lallai ba ya iya sani kamar abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a ƙarƙashin ƙasa akwai wanda yana da ilimi na abin da ya shafi sanin abin da ke cikin ƙasa yana da ilimin sanin abin da ya shafi duwatsu da abin da ke cikin duwatsu saboda wannan ilimin da ya na yau da gobe da gwagwarmaya da ya zai iya nuna guri ya ce nan gurin idan aka tona rijiya za a samu ruwa a kusa dan ya san wani. wani ko bai sani ba saboda bai wannan ilimin ba to kaga shi ne wannan ilimin ya gano haka sanin akwai ruwa a nan wannan bai zama gaiba a gurin shi ba amma kai ya zama gaiba ko kuma zai yi amfani da wani mashin ko wani inji wanda zai iya nuna masa cewa akwai ruwa a nan in an tona wanda kai kuma baka da wannan to kai da baka da wannan din wannan abin bai zama gaiba a gurinka ba ma'ana kai ya zama gaiba a gurinka amma shi bai zama gaiba a gurinka ba wannan abu na biyu ke abu na uku akwai wanda zai iya yiwa wanda ba za a iya sani a duniya ba za ka san abin a duniya amma a dunkule amma filla filla gaibu ne a gurinka amma a dunkule abin bai zama gaibu a gurinka ba kamar me kamar ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya tanada mana a gidan aljanna kowa ya san a aljanna akwai korama ta giya akwai nono akwai zuma akwai mata akwai kaza akwai kaza akwai kaza kowa ya san wannan ta ɓangaren abubuwan da Allah ya tanada mana na ni'ima a gidan aljanna wannan ba gaibu bane amma sanin abin dalla dalla filla filla ya ƙuramar take ya ruwan yake ya matan suke ya kaza yake wannan gaibu ne a tattare da mu ba sani haƙiƙanin abin ba mu sani ba sai dai mun san sunayen abu kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fil jannati ma la aynu ra'at a aljanna akwai abin da mutum bai taba gani ba wala Allah ya ji sunan abin amma bai ga haƙiƙanin irin abin aljanna ba sannan a cikinta akwai wala udun sami'at akwai abin da kunne bai taba ji ba amma wala Allah ya ji sunan irin abin amma bai ji hakikanin abin ba sannan akwai abin da bai taba sanuwa a cikin zuciyar mutum ba kenan mun san sunayen abubuwa na aljanna amma ba mu san hakikanin waɗannan abubuwa a gidan aljanna shi yasa sanin sunayensu bai zama gaibu a gare mu ba amma kuma sanin hakikanin su aljanna wannan gaibu ne a tattare da mu abu na hudu daga cikin wannan bangaren akwai abubuwan da za su zama dan za su zame wa dan adam gaibu ne a duniya gaibu ne a gurin waɗansu mutanen a duniya amma a gurin waɗansu halittu ko ba gaibu bane kuma shi kansa dan adam idan ya je kabari abin ba zai zama masa gaibu ba kamar alhayatul barzakhiyya rayuwa ta cikin kabari rayuwar kabari mu a yanzu gaibu ne a gurin tun da bamu je mun ga yaya rayuwar take ba amma duk wanda ya je kabari ya shiga ya zauna ya gani to rayuwar kabari ta tashi daga gaibu a kansa amma akwai halittun da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da su yanayin yadda rayuwa take a cikin kabari kamar mala'iku mala'iku Allah ya sanar da su rayuwar yadda yadda rayuwar dan adam take a cikin kabari tunda su ne ma za su je su tambayi dan adam a cikin kabarin ga rayuwar dan adam a cikin kabari ba ta zama gaiba a gurin mala'iku ba kamar dabbobi dabbobi suna sanin rayuwar halin da dan adam yake cikin a cikin kabari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa wani in aka dake shi zai yi tsara ba komai zai ji har dabba za ta je amma ban da dan adam kaga dabbobi suna sane da abin da yake faruwa idan an binne mutane a cikin kabari kaga nan bai zama gaibu a gurin dabbobi da mala'iku ba amma mu da muke rayuwa ya zama gaibu a gurin sannan wanda ya je cikin kabari ya gani shi ma bai zama gaibu a gurin ba yanzu gaibu ne a gare ka rayuwar kabari amma kana mutuwa kana shiga shi shikenan magana gaibu ta wuce Za ka san hakikanin yadda ainihin wato rayuwar kabari take wannan shine abu ainihin wato na hudu da malamai suke bayani wanda mataki ne kana matakin duniya ba za ka san abin da ke faruwa a kabari ba kana gangarawa cikin kabari za ka gane to yanzu kuma ga yanda kabari yake shi yasa an kaga kabari magana gaibu ta tashi a tattare da biyar shine abin da ake kira al zamani gaibu na wani lokaci ma'ana al zamani gaibu da yake da alaka da lokaci shi lokaci kala uku imma ya zama madin imma ya zama hadir imma ya zama mustaqbal ko dai ya zama lokacin da ya wuce ko lokacin da ake ciki ko kuma lokacin da ya zo nan gaba to na farko shi sanin gaibu akan lokacin da ya wuce shine shine al-ghaibul madi ma'ana sanin gaibu wanda ya riga ya wuce wannan al-ghaibul madi kamar yadda malamai suka faɗa shine al-muta'alliq bil akhbari والأحداث التي وقعت في زمن ماضي shine wanda yake da alaka da waɗansu ainihin wato labarai a lokacin da ya wuce ma'ana wasu abubuwa da suka faru da waɗansu labarai da suka faru amma lokacin da ya wuce kamar me kamar labaran al'ummomin da suka gabata wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a cikin alkur'ani kamar ƙisar annabi yusuf ƙisar annabi zakariya kisar annabi Musa da makamancin wannan kaga wannan gaibu ne a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu gaba daya amma bai zama gaibu da mutanen da suka rayu a wannan lokacin ba kaga ya zama alghaibu nisbi ke ma'ana mutanen da suka rayu a wannan lokacin wannan labarin ba gaibu bane a gurin su amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu gaba daya ya zama gaibu a gare mu shi yasa Allah yake cewa zalika min anba'il ghaibi nuhiha ilayk labarin gaibu ne wanda nake baka kaga wannan shine al-ghaibu an-nisbi kuma az-zamani al wanda yake da alaka da abin da ya wuce bangare na biyu shine al-ghaibu al-hadir ghaibu al-hadir shine gaibu ne amma na lokacin da muke ciki akwai abubuwan da suke faruwa a yanzu wanda waɗannan abubuwan gaibu ne ga wasu amma ba gaibu bane a gurin waɗansu yanzu abubuwan da suke faruwa a waɗansu ƙasashe na duniya wanda baka taba gani baka taba jin labari ba ya zama gaibu a gurinka amma waɗanda suke faruwa a gurin da abin da yake faruwa wannan bai zama gaibu a tattare da su ba na uku shine alghaibul mustaqbal ma'ana gaibu na ainihin wato abin da zai faru nan gaba to wannan kala biyu ne akwai wanda Allah madaukakin sarki shi kadai ya sani kama abin da muka karanta dazu inna Allah indahu ilmus sa'a sanin hakikanin alkiyama wanda Allah kadai ya sani وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تقوم wannan abu ne wanda ya shafi Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya sani amma akwai wanda kuma Allah zai ba waɗansu daga cikin manzani labarai cewa abu kaza zai faru nan gaba abu kaza zai faru nan gaba waɗanda aka ba wa labarin nan bai zama gaibu a tattare da su ba waɗanda kuma ba a basu labari ba su ya zama a kansu to akwai wani a cikin abubuwan da na ambata guda biyar a baya waɗanda suke da alaƙa da gaibu da firasa da wahayi da ainihin wato mafarki da ilhama wanda tanan sufaye suke shigowa suke abin da suka ga dama waɗannan abubuwa guda hudu zaka ga duk suna da alaƙa da sanin abin da zai faru gobe shi yasa ce yana da buƙatar mu ɗan yi su ɗaya bayan ɗaya ko da lokaci ya yanzu mu bari sai gobe ɗora akan waɗannan abubuwa dan mu fahimce su sosai mu san hanyar da suke shigowa suke shigo da wannan kafirci da fasikanci da fajirci magana hakika da makamantansu akwai kuma abubuwan da wani zai bada labari saboda kwarewarsa da iliminsa da bincikensa da karatunsa da sanin yanayi ya ce abu kaza zai faru an jima ko za a yi kaza wannan babu tabbas ko kas ne ta'iwa ya faru ta'iwa ba zai faru wannan ba da alaka da gaibu wannan yana da alaka da ilimi da bincike da kuma tajriba ta'iwa ya faru ta'iwa ba zai faru wannan shine abin da ya shafi gaibu na biyar kenan za mu bar wani bangare za mu tattauna a gaba waɗancan abubuwan guda biyar na ƙarshe shine alghaibul makani gaibu wanda yake da alaƙa da guri inda mutum yake rayuwa to shi alghaibul makani ya raba gida biyu akwai ma a na farko akwai sanin ina mutum zai mutu sanin yaushe zai mutu shine sanin abin da yake faruwa a gurin da kake rayuwa wannan yana da alaƙa da sanin a ina mutum zai mutu kuma a ina za a binne mutum wannan alghaibul makani to wannan ba wanda ya sani in ba wa ma tadri nafsun bi ayi ardin taqut ba wanda ya san inda zai mutu ba wanda ya san inda za a binne shi sai Allah subhanahu wa ta'ala akwai kuma alghaibul makani ma yata'allaqu bi ma'rifati makanin salla abinda yake da alaka da sanin wani abu da ya bace a guri an rasa inda wannan abin yake wannan zai iya zama gaibu ga waɗansu wanda suka san ga inda abin ya buya zai iya zama gaibu ga wasu wanda ba san inda abin ya buya ba sannan sai abin da yake karkashin gurin da kake rayuwa gidanka da yiwa a karkashin ƙasar gidanka akwai ruwa ko akwai wani ma'adanai da Allah ya ajiye a ciki ko akwai fetur ko makamancin wannan kaga wannan zai iya zama gaibu ga wani wanda bai sani ba amma wanda ya wanda Allah ya bashi ilimin sanin irin waɗannan abubuwa wanda yake da waɗansu kayayyaki na bincike ko na tonowa ko na haƙowa ko na aunawa zai iya gano akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasa a wannan gurin kaga daga wannan lokacin bai zama gaiba a gurin shi ba amma kai da kake rayuwa a gurin ko a gidan baka gano ba to wannan abin ya riga ya zame maka ainihin wato gaibu ke shi yasa waɗannan shine bangarorin alghaibun nisbi har guda ainihin wato guda shida kamar yadda na bayani sai abin da yake da alaka da su shine alfirasa wal wahyu wal ilham war ru'ya sai al-ghaib insha Allah ta'ala Allah ya taimu gobe za mu dora akan waɗannan abubuwa saboda abin da za a gabce wa sallallahu wa sallama ala wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ihsan ila din amma ba musulmai yana mana gaisuwa addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya subhanahu wa ta'ala da kowa sake nuna masu don tallafawa kuma da cikin daga cikin abin da yake ba sha'awa shi ne irin yake ba da kai wurin zuwa sauraron tafsirin na ina ƙara addu'a a sakamakon kai babu shakka irin ci halattan wurin karatu Ina ƙara wa mai imani kusan hadisi ya inganta cewa imani yana tsufa a cikin ɗan adam kamar riga ke tsufa a wuya imanin zai tsufa baka jin wasu amma bayan ta na kwarai ce wa idza tuliyat ayatu zadatum iman in karanta musu ayoyin Allah yana ƙara musu iman saboda haka ku ci gaba da ilmi zuwa wurin sauraron masu karatu zai ƙara reno fahim shi kuma mai tafsiri da cikin bari. duk muna musu addu'a da saka musu alkhairi kuma masu sauraron ma saka rafi saboda in ba sauraron ma ta babu ko saboda kan sai al'alim wal sharita ne, sai da shi malami da ke wa mai sauraro tarayya suke wurin lada kuma rige-rige suke wurin samun lada domin shi da ya faɗa da kai da kaji to ana son duk ku aikata ba wai shi ya karantar kuma shi ba zai aikata kai za ka aikata da mu da ku ana son mu aikata shi yasa yanzu da aka ce in zo dancin na kwamitin mara da ni da ku duk ake son kowa ya ba bada gudunmawa don ayyuka ne na alkhairi saboda haka ina jan hankalin yan uwa kowa ya yi kokari ya ga cewa ya tausaya wa mata saboda manzo Allah ya ce duk mutumin da yake son imanin har yanzu ya farfaɗo ya kawo in ya gama raya ya shafa kansa yana shafa kan maraya sai imanin sa ya zama sabo fil to in baka samu ka shafa kansa ba to ga wurin shafa kan ko sa hannu a ka kawo abin da zai shafa kan mata in ba kuma ta bara nan na gaya muku na ce akwai marayan da ya ga an mishi kayan sallah ko Ƙungiyar nan ta zara sai kayan sallah a nan gari kuma ranar sallah ana zuwa masallaci maraya an mishi kayan sallah ɗaya kuma abokinsa babansa na da rai amma rigar da yake wuyan shi maraya ya fi kyau akan wanda babansa ya kira yake abokina waye ka maka wannan kaya mai kyau ce yi za ta san babana ya rasu Allah sarki ne ma Allah sa shekara mai zuwa baba na <laughs> eh a nan garin aka yi to ba ma fatan shekara mai zuwa baba na ce mutu amma muna addu'a Allah ya ƙara ba uban halin kulawa da ɗan da kuma kulawa da marayu haka ne so a sai ya kamata mu ne za mu kula da marayu babban abin tausayi shine yanzu haka a Najeriya alƙaluma sun nuna akwai masu yin bara a kan hanyar sama da mutum miliyan kusan goma sha biyar masu bara ne amma kun sa abin tausayi ne yanzu tunanin kiristoci da manya-manyansu ya koma cewa mabaratan nan bari su su koma su yi musu wurin koyon sana'a su kuma ƙarfafa su su ma wayan za su shiga shirin taimakawa almajirai kenan almajiranmu da suke hanya in masu halinmu da waɗanda suke gwamnatin ba su tashi ba ana so a mai da ƴaƴanmu almajirai da suke ƙoƙarin garran ba akan hanya su ƙara zama kiristoci su koma suna gaba da musulunci da musulmai saboda kasawan musulmi ba zai iya ɗaukan ɗawainiyan masu irin wannan rauni ba to ga marayu kullum ƙaruwa suke duk lokacin da aka shiga tashin hankali ko damuwa sai ka ga marayu suke karuwa kwagwaren mata suke karuwa saboda haka wannan kalubale ne sannan har yanzu alkaluman masu shan kwaya har yanzu a Najeriya sama da miliyan goma sha hudu suke shan kwaya a Najeriya matasa amma miliyan goma sha ɗaya duk daga arewacin Najeriya miliyan uku ne ke kudancin Najeriya kenan har yanzu ana so kwakwalwa matasanmu a daskarar da shi su koma shan kwaya ba su gane karatun addini balanta na zamani babu wata ƙungiya da take ƙoƙarin farfasowa da mutane matasa ka je ko ina masallatai irin wannan haka za ka samu a cike majalis daban-daban ko ina ana karatun addini sai wannan kungiya ta jama'a su izalatu bidiyo ya kamata sunna sauran kungiyoyin ahalo suna da suke kokari su ma sun fito ne daga wannan kungiya saboda haka ina ƙara kira ga matasa su nisanci duk wani abu da yake saba wa Allah shan kwayo da abin da ya kamata yanzu ga shi an fito da wani Niger Bed ne ko Niger eh Niger Bed kaji kowa ya san abin me ya ma'anar Niger Bed caca ne ko za a yi kwallo tsakanin Arsenal da Manchester gobe menene kwallon zai kasance yaran mu duk sun sani an shiga za ka canka ka ce za a yi draw ko za a yi 1-1 ko za a yi 3-1 in aka je aka dace sai a baka kuɗi ka ci kuɗin caca haramun to duk ire-iren wannan ya kamata a ci gaba da yawa yara wa'azi da karantarwa don su zamanto mutanen kirki saboda aka kulawa da marayu na wuyanmu ya kamata mu tausaya musu saboda kai kanka lokacin da Allah ya mai da ‘ya'yanka marayu, to sai ka ga in kana tausaya wa marayu sai Allah ya sa a tausaya musu. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا تقدر كاين يا كسنيا مكا يا يا مرايو kula da su ka tausaya musu ba za ka so naka su tozata ba to in baka amanan marayu kiyaye ka kula ka duba kafin wannan kungiya ta zo maraya ran sallah abinda zai ci a gidan ma babu ballantana kayan sallah za ka ganin za a je sallan idi maraya ya fito yana kallon yara abokanansa suna tafiya da sabon kaya shi ba shi da shi amma Allah ya mu lokacin da har wannan kungiya take abin da ya kamata ina fatan Allah ya saka muku da khairi da irin wannan taimako jiya ina magana da malam Muhammad Kabiru wanda kamar yadda sakatare wannan kwamiti na ƙasa kuma shugaban kwamitin marayu a nan jiha ya yi magana cewa a nan 2011 muka asasa wannan kwamiti na marayu wanda yanzu ya gama kasa ko ina Najeriya baki da. Satin da ya gabata kafin Ramadan ina Lagos a masallacin 1004 suna nan sun shirya kwamitoci daban-daban. Jiya shugaban Lagos ɗin ke kira ya ce akar makalla muna fatan Lagos State ta zamanto jihar da ta fi kowanne tallafa wa marayu. Na ce wani shiri kuka yi yace ba zan faɗa ba amma na ga matasan Lagos da kuma masu hali a Lagos sun yi shirin da ya kamata to sai na kira malam Muhammad Kabir nace to yaya Kaduna bara ina wurin tafsirin ka na ga akalla ni da kaina na miƙa taimako da tallafi wa marayu a majalisan tafsirin ka na bara kuma an bani labarin cewa akalla an taimaka wa marayu dubu goma sha takwas sai ta ya karama kalla kuskure ne ba duk sha takwas ba dubu ashirin da takwas ne gara abin da aka yi a majalisa kawai guda dubu ashirin da takwas aka taimaka wa marayu aka yi musu aka ba su abinci da kayan sakawa da abin da zai taimaka musu ce bana abin da muke hasashe an ƙara dubu biyu akan ishirin da takwas dubu talatin za a ba kuma an yi lancin jiya saboda haka a sai yayin da mu muke ciyar da marayu dubu biyu da ɗari takwas a nan jihar Adamawa a Kaduna an ciyar da dubu ashirin da takwas. To ya kamata tunanin canja ke. Ka ga yadda marayu suke karuwa ya kamata wannan ma ya zamanto maka aya. Marayu suke karuwa in an ce maraya fa wanda bai balaga ba babansa ya rasu shine maraya. Idan mahaifiyarka ce ta rasu kai ba maraya ba ne in dai babanka na da saboda haka sai kenan marayun na karuwa kuma bukatu na karuwa to ya kamata kuma mu soma tunanin yadda za mu tallafa musu kowa ya soma tunanin tawa kar ka dauka kawai kullum abinda muka bayar shikenan kai ba kai ma ka bayar in ba don muna zuwa kusa da loudspeaker mu yi magana ba mu ma za mu iya bada namu ne a boye amma addinin musulunci ya yarda a yi gasa wurin taimakon addini in na bada naira dubu goma an yadda ka iya ba da dubu ɗari wane ya ba da fiye da haka haka ake so a musulunci ku yi gasan taimakon addini ba wai gasan gina kanku ko abin hawa ko sa rita ko gidaje ba a'a gasan taimakon addini kamar yadda ya halatta a yi gasan haddan alkur'ani da aiki da shi alaran ma ya haddace qur'ani kai kana zaune kai ma kai fatan kafin shekara mai zuwa ka iya haddace alkur'ani kaga kenan an samu karuwan mahaddatan na haka ne ko ba haka to ina fatan yan uwa kowa zai taimaka ku Allah ya baki daya Allah ya sanya albarkin cikin abin da kuke baki daya ina fatan kuma kada mu yi kan mu rowa me rowa a ce kawo taimakon ka sa hannu a jihu baka bayar ba kafin ka miƙa ka so shawara da wa da shedan kafin mutum ya taimako ma titi sai ya shawara sai shedan kusan guda saba'in sun zo sun mishi baraza in ka bayar duk abin da baka tunawa a da to yayin da zaka taimaki a cikin sai ya tuna maka ya tsorata ka da talauci ya tsorata ka da kaza da kaza da kaza shi yasa qur'ani ya gwada mana ku taimaki addini kar ku saurara wa ayyukan shaitan domin a shaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fasha saboda haka Allah ya babu ikon ya kan shaitanu taimaka a samu fiye da adadin abin da muka bayar to da yake an ce ni in bude a matsayina na shugaba kamar yadda na saba budewa to bana dai na ganin na ɗan ƙara fiye da na ba eh, kuma na yi haka ne don Allah ya ƙara mana ladar da. saboda haka zan ba da shinkafa don arabawa marayu buhu hamsin wanda kowannen sa dubu goma sha biyar dubu ɗari bakwai da hamsin kenan sannan zan fara shi ne dubu ɗari biyu da hamsin don ya cika ya zama miliyan guda ina fata kowa ya kawo shi gwargwadon hali Allah madaukakin sarki ya sanya albarka mai yawa kuma shi mana jagora ya ba mu da baki daya sannan akwai wasu 'yan uwa da suke kuma ina da magana da su kowa sai ya kawo na gudumawa ina fatan duk wanda yake ya samu dama yanzu kuma sai sa to ji wani sauri sauri ba man kai shi ma ya kawo ga kuɗi nan na tsammanin sun fi dubu ba sha Allah ya saka da kai yana fatan Allah ya da shi ma malam mai tafsiri yana kokarin fito da nashi Allah rahma ma da kokarin fito da nashi to uh, da muka saba kamfanin mu na ahali malali ya kusa kusa ya ce an ba da dubu ɗari a madadin kirkika saboda haka muna fatan Allah ya sa albarka Allah shi mana jagora zai karanta wayanda suka babba da nasu kuma yanzu kowa ya ci gaba da tawowa na ga wani latin da ya bani sha'awa a Hamburg Germany kuma na ga haka a Ghana sai a ce dalawa zai iya ba wa Allah naira dubu ɗari ina son mutane ka za su bayar wanda ba zai iya bayarwa ba yi haƙuri a zo kansa daga nan kuma sai a komawa zai iya bada dubu hamsin daga nan a komawa zai iya bada dubu goma daga nan a komawa zai iya bada dubu biyar har a sauko ƙasa irin wannan yana ƙara ƙarfafawa yan uwa wato kokarin su wurin ƙara bada taimako saboda Allah saboda haka naga ana ta fito da taimako a ci gaba da fitowa shi Allah ya ba mu dadan baki daya kuma Allah ya sanya albarka mai yawa Allah shi mana jagora bari shugaban kwamitin marayu a nan jiha ya ƙara karanto sauran saƙonni na waɗansu ‘yan uwa da suka bada. A'udhu billahi min shaitani bismillahir rahmanir rahim. shi senator Murtala ya ya aiko da shinkafa mai kilogram 25 da da da masara shi ma mai kilogram 25 da kuɗi tsaba naira biyar ɗaya. sai malam faɗu shi ma ya ba da kuɗi tsaba naira Saboda haka duk wayanda suka ba da taimako muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Su ma ‘yan uwa da ake zaune yanzu kowa ya ci gaba da sa hannu. Kun san bayan an yi an bayar ya halatta kuma a sake karawa to in ka sa hannu ka sake ka kara haka zamanin manzon Allah in manzon Allah ya yi wa'azi sai na Usman sai ya dauko ya ce gashi ya rasu bayan ya bayar an sake wa'azi sake kara bai kushe ba sai da manzon Allah ya ringa mishi addu'a har aka mishi albishir da aljanna saboda haka ya kamata mu samu irin su kowa jama'a ina za ku je kuma ai ba gama ba kuke fita kun bayar eh kara gudu da Allah a bada amma wanda bai da shi Allah ya bashi Allah ya bashi ya bashi kuma abin da zai bayar kada kuma in ya samu ya rowa ko akwai wanda in ya samu kuma sai ya rowa to muna fatan Allah ya raba mu da rowa wanda ko bai shirya ba ya manta gobe zai kawo ko to Allah ya ba da ikon kawowa a gobe mu Allah kuma ya sanya albarka a samu fiye da abin da aka samu bara kuma akwai alama za a samu da za a samu fiye da abin da aka samu bara insha Allah Allah ya sa mana albarka muna fatan Allah ya saka alkhairi eh, ina ka ina bin majalisa digara <coughs> to Allah ya sanya albarka subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk